محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بس مركز أدواء a wannan masallacin da albarka da kwalta musulmi da abubakar wanda ke nan shi ya gwiwa tanki a jihar sokoto inda muke karatu tafsirin alkur'ani da girma a kowace rana cikin watan ramadana yau talata sha uku ga watan Ramadan shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da talatin da tara bayan zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Jiya mun gama karatun suratul Kafi. Yau insha Allah za mu tashi karatun suratul Maryam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا

wadda Allah ya kira ta da sunanta cikin Qur'ani mace mata annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yayi magana su ya ta annabi la ta annabi lakinna ta hadin min nisa'i haka nan matar Fir'auna Asiya ma Allah yayi magana ta wa mu'at Fir'auna in qalat rabbi li indaka baytun fil janna haka Allah ya ambace su mata da ba ma su fifi ba kamar mace Abu Lahab Allah ya ce wa mu'atuhu hammalatul hatab Maryam sai Allah ya ambace sunanta ita dai Allah ya ambaci cikin da cikin Qur'ani wannan kuma ya isa girmamawa da dukaka gare ta kuma Allah ya bada labarin sai ka bada da labarin ta cikin annabawa duk da ita ba annabi bace kan kauli mafi inganci babu annabi da Allah ya taba aikowa mace amma tana cikin matan da suka kammala annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce da yawa daga cikin maza sun kammala daga cikin mata kuma hudu suka kammala cikin su ya faɗi na Maryam ya faɗi Asiya matar Fir'auna ya faɗi Khadija ya faɗi Fatima ya ce wala fadlu Aisha ala sa'iri ala sa'iri ka fadli sa'iri ala sa'iri qam ita kuma girman na Aisha a kan sauran matan duniya kamar girman mata ce waina ce da aka hada da nama akan sauran abinci wato waɗannan mata su ne manya-manya mata da suke da girma da daraja ko kuma kammala cikin cikin mataye mala yace bakiyatu suratu maryam an saka da ita makka وهي ثمان أو تسع وتسعون آية إتا آية تسعين أن تقوى da آية تسعين دكارة وموضوعها الرئيسي أبين سورة مريم تسعين يوى بيان تنزه الله تعالى أن أن يتخذ ولدا an kuwa Allah da cewa baya da da wala sharikan Allah baya da abokin tarayya wa isbatu hidariyatillahi da tabbatar da cewa Allah shi kadai yake wal ilmani bi qadiyatil ba'th kuma ta taɓa magana game da tashin alƙiyama alqa'imati ala tauhidi wanda iman da ranar alƙiyama zai yi akan tauhidi hadihi hiya al-ahdaf al-asasiyya lis-sura wannan shine abubuwan da burin sura take son take su ga mutane burin sura shine kai da wannan sakon na cewa Allah bai da da Allah bai da abokin tarayya a tabbatar da shi kadai yake kuma yi magana mutane su yadda da tashi bayan bayan bayan an mutu wal huwa maddatuha bi sura wannan sura ta kunshi kisoshi mu ga kisosin annabawa daban-daban wanda tabda'u bi qissati nabiyillahi zakariya za ta fara muna da kissa annabin Allah zakariya wa waladihi yahya da dan shi yahya alladhi wahabahu Allahu ala al-kibri anda Allah ya bashi bayan ya girma min imra'atil aqil daga mata bakarariya la taridu wadda ba ta haihuwa wata agadatu sura sura ta kuma ta kaba liqadiyati liqadiyati ajaba wa agrab da wata kabiya wadda ta fi zama abin mamaki ta fi kawo abin mamaki maryam ita ce kissan na maryam Allah ya jira ita wadin jabi hali da islin min gairi abin da ai wadda sawa yaro ba tare da uba ba wata haddasa kadalika haka nan wannan ta yi magana an qissati ibrahim ma abihi kai da annabi ibrahim da baban shi ثم ذكرت ثم ذكرت بالثناء والتبجل sannan ayat surat ta ambata tana yabo da girmamawa rasulullahi kiram manzalin Allah masu girma ishaqa ta ummaci ita annabi ishaq wa yaquba da annabi yaqub wa musa da annabi musa wa haruna da annabi haruna wa isma'ila da annabi isma'ila wa idrisa da annabi idrisa wa nuha da annabi nuh wato wannan kisa ta saba wa'annan kissoshin wa'annan annabawa ga kissa zamu ji ajima ajima duk kissoshin annabawa za ta babu akwai kissoshin da aka ja surar za ta babu kissoshin annabawa daga lokaci zuwa lokaci akwai wasu kissoshi da aka ja da tsawo akwai kuma wanda aka taba kaɗan kuma kissa annabi Idris da wasu kissoshi da kissa annabi Musa duk an taba su da kadan ثم بعد هذه المشاهد القيامية سننبت إلى أبوان تفت من تشي القيامة وبعد الجدل مع المنكرين للباطل sannan ka taba sashin abubuwan da suka shafi alkiyama da kuma jayayya da waɗanda ba su yarda da da ana tashin alkiyama ba wa khatamat sura sura ta cika alkarima bi tazihillahi alal waladi da tsabtace Allah da samun a wa shariki da abokin tarayya wa nadiri da samka wace kissa tana koyar da tauhidi ne tana tsakake Allah da haihuwa tana tsakake Allah da samun da tana tsakake Allah da kisan yana da tamka ko yana da abokin tarayya bismillahir rahmanir rahim ga kamar mafi yawan tsoron alqur'ani ta fara da bismillah ha ha ya ain sad wannan hurufin muqatta ake ce musu wanda ake farawa da su a wasu surorin qur'ani wanda malamai sun tattaunawa sai ta ƙara majunan sani game da me ma'anar su wasu sunayen Allah ne gaskiya ba sunayen Allah bane sunayen surori ne zaka za a ce alif lam mim zalikal kitab wa anani suratul baqara ana cewa kafa ya ay kafa ya ain sad anani suratul maryam ana cewa suratul taha ana cewa wa suratul alif lam ra annabi sai ya kawo su suraye da suna surori da farkon waɗannan harufan yace suratul alif lam mim sad to yace suratul alif lam mim ra annabi sai ya kawo surori zaka surori wayannan hurufin mukatta bancin tattaunawa da mallamai suka yi game da ma'anarsu ana ɗaukar sunayen surori daga wa'annan harufan wasu mallamai suka ce wa'annan harufan sunaye ne wa'anda Allah ya kawo domin ya gwada ma larabawa cewa wannan ƙur'anin dai da larabci aka yi shi in kuna iyawa ku kawo iri ne misali za a fara wannan suratul maryam za ta ce ma larabawa wannan surar dai da kafun ne da haƙun ne da ya'un ne da ainun da sadun wata haukan nan ne da suka saba sani ba wani abin ibara bane ba wani abin dabo bane ba abin sihiri bane in kun isa ku kawo irin wannan qur'anin in za fara ta ce alif lam mim da dai alif ne da lam da mim da kuka sani ku je ku kawo irin ta sai kasance wata mu'jiza ce sai su rude sai kasance sun kasa sun kasa kawowa wata ba aikin sihiri bane ba aikin kauda ido bane aiki ne na haruffan larabci waɗanda suka sani ba cikin su ba cikin su aka fita ba kuma wasu malamai suke duk akai a kawo Allah ɗaya san abin da yake nufi da wannan haruffan kuma haka ne Allah ɗaya san abin da yake nufi da su amma ba ya hana malamai su istihadi kowa ya faɗi abin da ya fahimta game da wannan haruffan sai Allah ce wannan sura ne za karanta karantar da mu sai Allah ce zikr rahmat rabbika abdahu zakariya zaka yi maka ambaton rahama ubangijinka da yayi ga abdahu ga bawa ne zakariya wata annabi zakariya rahmat da Allah ya yi mai ita ce Allah zai tuna maka a cikin wannan wannan surar ita ce Allah yake so ka tuna mu mutanenka a wannan a wannan surar don haka sai Allah ya ce zikru rahmati rabbika abdahu abdahu ya kasance mansuri biye mai nasaba rahma mazdari baya rahama sai ya kasance an yi mai ko da tanwini ko kuma ya zo an yi mai mudafu ila fa'ilihi ko maf'ulihi nan mudafu ila maf'ulihi wa aka yi ma rahama A abdahu bawa ne ya yi ma rahama kun ga suratul isra'i ta fara da me ta fara da suratul kahfi ta fara da me ta fara da alhamdulillahi alladhi anzala ala abdihi nan ma Allah ya faɗi wani bawa ne wata annabi sallallahu ta fara da cewa annabi sallallahu alaihi bawa Allah ne haka suratul kahfi ta fara suratul maryam fa ta fara da cewa Allah yana da wani bawa cikin annabawa wanda ba annabi sallallahu ba wata tabbatar maka kowanne annabi ma bawa Allah ne zaka ta fara zikru rahmati rabbika abdahu zakariya yanzu wannan sura za ta yi masa magana an batar rahama ubangijinka ga bawa ne zakariya ko ce rahama ce sai Allah ya bamu labari yace izna da rabbahu al khafiya lokacin da annabi zakariya ya kira ubangiji ne kira boye wata bai daga murya ba haka Allah yake to udu rabbakum tabarruan wa khufiyatan innahu la yuhibbul mutadin ku kira ubangiji ku tabarruan kuna masu kankantar da kai wa khufiyatan kuna yi boye Allah baya su masu shiyaka haka in za addu'a ku za kira Allah ku za kira ubangiji ana kira ne da sassauta murya wal rabbaka fi nafsika tabarruan wa khifatan wa duna الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين الله تذكر ربك في نفسك فأنبش أبنجدك تشكر رأيوك تبرعا كان ما يكسر دكي وخيفة كان ما يقوي كان ما يقوي كرم بس كايتا sai a hanya tana Allah tana faduwa wani yana faduwa yana tashi wani bisa kabu kabu yana ja in za ka kira ubangiji ka kira shi da sassautar da murya da wadura jahil min alqawl ba sai ka fayyana ba bil qudwi wal asal sai da yamma duk da kira ubangijin ka ka kira shi kana sassautar murya haka ake so Za ka karatu da ake cikin sallah ana yi ne ko dai a kaice ko kuma yadda ake jiyar da mutanen masallaci ba ce an yi abin da za a ce wannan da gani akwai hadisi da fa an bace ubangijin ko a ce muku kuma haukata. wannan hadisi mawdu'i ne sai dan ƙarya ne daga Allah aka wa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai inganta ba amma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah yadda da dare ya je zagaye a Madina kamar yadda ke al'ada ce ce kan je zagaye ya zagaye mutanen Madina suke yi ko da yake sai Isa buka su gida karatu cewa ba a ji abin da yake faɗi kuma kuma yana daga moya da aka zo gobe da Annabi sai ce kai Abubakar na iske ka kana sassauta murya sosai kana karatu sai yace mai lakar asma'atu man najaitu ya Rasulullah ai na ji yadda wanda nake ganawa da shi ya manzo Allah Allah nake gana da shi ba kowa nake bukata ya sani ba sai yace kai kuma Umar na ji kana daga murya sai yace liqilal wasnan wa aqud ash-shaytan ya rasulullah ina yi ne domin in tabda makwabci ya tashi yake yamul ya ji alam ne nake sawa haka nake daga murya dan kuma shaytan da yayo kusa ya tikira Qur'ani ake ya shege sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kai Umar ka rage murya ta yi yawa ka sassauta kuma abuka ka dan tsara kaka wato ko da aka ce ka ambace cikin kanka ba sa aka ta zo kai shi ba in ka tashi sallah haka wasu ke yi mu ce ta sallah azhar kika a sallah azhar baki ne bai mutsawa yayi haka mana ba karatu yake ba tunani kake yi ko da ka karanta fatiha ba karanta fatiha kai ba kai tunani suratul fatiha da ka gaba sai kai tunanin ayatul kursi haka wani mutum sai ya sujuda sai ka gaba shi bai ya motsawa wani mutum ya ku'i wani mutum ya zo wajen tahiyya sai ya yi shu babu in kai yi shu ka ce komai ba duk abin da ka faɗi daidai ne in kai yi shuka zage wani babu babu dunubi in kai yi shuka ka ce Qur'ani babu lada saboda mai saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya inganta cikin Muslim Annabi sai ya ce an yace ma al'umma ta duk abinda duk yasu sai yi labari muddin bakin su bai yi muci ba Ga ko Qur'ani wani ka dauka sai ya tsara ma Qur'ani ido baki ne bai motsawa ya samu ladar kallon Qur'ani amma bai da ladar karatun Qur'ani domin karatun Qur'ani an ce harafi ɗaya lada goma su kuma harfan nan kaf ne akwai inda yake hita ha ne akwai inda yake hita ya ne akwai inda yake hita ain ne akwai inda yake hita fa ne akwai inda yake hita ka in kai shuba ka motsa bakin ka babu harafi kwatai da ya fita zaka magana harafi kai lara goma babu ta domin baka karanta harafi ba mm. zaka a kiyaye yanzu wajen karatun Qur'ani sallar azhar ko sallar la'asar ko aka zo wajen tasbihi cikin rukuyi ko cikin sujuda dole sai baki ya motsa ce subhanallah subhanallah amma ba a son a dinga ambaton Allah kuma na daga murya ana ambaton Allah babu ladabi ko inda annabi sallallahu alaihi wasallam aka so aka zo ba Allah ya hana mu ya daga murya sai saman murya annabi sallallahu alaihi wasallam wala tajharu lahu bil qawli jahi ba'dikum li ba'd an tahbata amalukum wa antum la tashuruna sai ka daga murya ga komai Allah baya so ya ce inna ankara al-aswati da sautul hamir sai ka ba a kaga kaga murya da sunan Allah ana kai ana kai yawa, ah, ana so a sassauta ne a yi tsakatsaki annabi zakariya da ta ce ubangiji ne isna da rabbahu lokacin da ya kira ubangiji ne nida'an khafiya kira wanda yake a sassauce wato yayi shi a boye a cikin rai ne yayi ba sai da kowa ya san ga bukata sai ga nida'an kafiya yana dauka idan kana da addu'a kana da bukata ga ubangijinka ba sai ka ga mutane bukatar ka ba ai na roki Allah ya bani kaza kullu ya addu'a Allah ya bani kaza ba haka ake yi ba wasu malamai suka ce nida'an kafiya yana daga shi sai ubangiji ne ya sani zaka bai zo yana ga mutane cewa ai je na jira ta roƙon Allah ba ga abin da ne roƙe Allah ba sai ma in kana da bukata ka ce miki kanka akan bukatar ka da ɓoyewa ka zan da kai da Allah kuke ganawa da dare kana gaya mai da kai da Allah kuke ganawa cikin sujuda kana gaya mai da kai da Allah kuke ganawa lokacin da kake addu'a kana gaya mai ba sai sai kai da al-khasiya ba sai ka tura maka sa asiri ba ka gaya wannan cikin kana roƙe Allah mota sala kaza kullu aikin nan ina roƙon Allah ya bani aikin nan ba a haka nan ana koyewa da ka da Allah za ka mutum yana kokari ya roƙi ubangiji da kaniye da shi ya ban mai bukatu ne ba sai ya tuna maka ne asiri ba ya gaya ma jama'a ga abin da nake kira Allah ko ga irin addu'o'in da nake yi mutum yin addu'a ce annabi Kariya ya yi qala rabbi inni wahana al minni yace ya Allah kashina yayi taushi kashina ya wahala kashina ya tsufa wata na dade a duniya washta'ala ba kai na kuma ya cika da furfura walam akun bi du'aika rabbi shaqiya amma duk da haka ne ya ubangiji ni ban taba zama shaqi da addu'a ka ba dillin roƙa bani ka kai wato wannan kun ga na farko shi ya gaya ma Allah hali ne na ciki kashi yayi taushi kashi yayi taushi ba mutane ba su ganin kashi yayi taushi amma mut kai yayi kofara amma mutane na ganin kai yayi kofara wato Allah ya gaya ma Allah ina da rauni na ciki da waje tsufa ya kama ni kashi na da a ciki jama'a ba su ganin ni kai san yadda nake yi in zan tashi ko zan zaunawa ni kai san yadda nake ina wani aiki da kashi na karfi kashi na yayi taushi sannan kaina ga fili yadda ake gani kaina ya shika da furfura, walam akun du'a ika rabbi shakiya amma Allah dillin roke ka ai bani kake haka ake tawassuli ma Allah sun nuna ma Allah ni'imomin da ya nima sannan Allah kai ne mai bani ya Allah kai ka bani lafiya ya Allah kai ka bani kai ka bani karfin jiki ya Allah kai yi ma Allah tawassuli da abubuwan da Allah ya baka sannan sai ka roƙai wannan kayi mai tawassuli da ayyuka ne kenan sai rashin yace walam akun bi du'aika rabbi shaqiya ban kasance da addu'a ina addu'a ka ba rabbi ayya rabbi ya ubangiji na rabbi bai taba zuwa cikin qur'ani ba duk inda harfin nida yake zo da rabbi cikin qur'ani shafi ya wa hakiki ko harfin nida din ya bayyana Thank you. da rabbi shi ko yana shafi yaro don shi mai babu yaro ki idan ya rabbi ko kuma rabbi ai yace walam akun bi du'aika rabbi shakiya ya ubangiji ban kasance shaki ga ka ba ya kira na san ba ni kake muka ce haka ya kamata mu kai tawassuli daga Allah da ni'imomin da Allah ya yi ya Allah kai ka ji musulmi ya Allah yin yin musulmi da kai ya fi ya wannan bukatar da nake bukata gare ka ya Allah kai kai ni daga farko ban kasance wani a ga ambato ba ya Allah halitta ta da kai Allah ta fi kashin wannan bukatar da nake bukata gare ka ya Allah kai kai min kaza ka tuna ni'imomi da Allah ya yi ma sai san kana da tauhidi ya san ka yarda shi ka ni'ima sai ya baka kaga cewa Allah ta wuce daga ce wa inni khiftul mawaliya min wara'i ya Allah na ji tsoron ƴan na magana na mawali ne ƴan uwan ka iyan kawo da ɗiyan gogo da iyan wanda zambar baya na ya Allah su ne jin tsoro ba mutanen kirki bane duk malaman tafsiri sun yi tafaki cewa ɗan uwan shi na wanda za su gade shi ba mutanen kirki ne. zaka yi to inni kusul mawali min wa ya Allah na ji tsoron wa'annan mawali wanda za su gade ni 'yan gogo da 'yan kawo na wa kana a akhirah kuma ga ya ta bakarariya ce Allah ba ta haihuwa fa habli min ladunka waliyan ya Allah da inda kake ka bani wani majibinci haka mutanen kirki ke addu'a mutanen kirki suna roƙon Allah abinda suka san cewa Allah zai iya yi musu abinda suka san mumkin yana yiwuwa ne ko da hankalin su bai ba daga hanyar da za a iya yi na Aisha radiyallahu anha lokacin da kai mata kazafin zina sai ta roƙon Allah tace wala amli fi nafsi ahwan min an yunzala fihi qur'an al'amari na ina ɗaukar na ya ya ya kaskaski da sokar da Qur'ani wato mai tsammanin Allah zai sokar da Qur'ani ba ya wanke ni amma nayi tsammanin zai wanke ni to wata hanya Allah zai wanke ni ban sani ba Allah sai ta hanya da zai wanke ni haka shi ma da yake sai Allah ya saukar da Qur'ani Qur'ani ya wanke to wanda shine mafi girman wahayi shi ma da abin da yake cewa ya Allah matata bakarariya ce ba ta haihuwa amma duk da kana Allah ina so ka bani min ladunka waliyan ka bani wani majidinci ka bani wani inta al'amari al'amarina yarithuni wa yarithu min ali yaquba wasu malamai suka ce yarithuni domin ya gadi dukiya ta da zambari wa yarithu min ali yaquba shi ya gadi annabta da aka sa gidan annabi yaqubu wata mu shi kuke annabi yaqubu ne kuma shi kun kuke annabi yaqubu ya Allah ka sa annabta idan ka fare wannan dan shi ya gadi abin da nake da shi na dukiya sannan annabci kuma ya gata da gidan annabi yaquba waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji ka sanya shi yardabe wasu malamai suka ce a yari ni ya gade ni a annabtar da kabbani domin annabawa ba a gadon su gado da dukiya hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim annabi ya ce inna ma ashiral anbiya ila nuras ma taraknahu sadaqa mu tarsashin annabawa ne wata mu jama'a annabawa mu annabawa ba a gado mu duk abinda muka bari sadaka ne duk abinda muka bari sadaka ne don haka kenan annabi zakariya ne da ya addu'a shi ma annabi ne don haka shi ma ba a gado ne shi ma abinda ya bari sadaka ne don haka abin da yake nufi ya gaje ni gado na annabci tunda ana gado na annabci shi Allah tabaraka ta'ala ta gabe da annabi Sulaiman da Dawud warisa Sulaimanu Dawuda shi annabi Sulaiman sai ya gaji annabi Dawuda don kaga ana gado annabci don ina son ya Allah ka bani da shi wa'annan ƴan uwan nawa da iya ƴan uwa da nake da su babu mutumin cinki wanda yake da alamar zai zama annabi ya Allah duk da ni na tsufa ashina yayi kaushi gashi na kaina ya cika da furfura sannan mata ta bakarawi ya ce ina roko ka bani wani majibanci wannan majibancin ya gade ni annabi da kabbari kuma ya gada daga annabi da kabba da kabba jira annabi yaqub waj'alhu rabbi rabbiya ya Allah ka sanya wannan yaro ya kasance yardajje wanda zaka bani nan duniya da kuma inda kake wannan ya nuna kenan wanda bai samu haihuwa bai da roƙo haihuwa da roƙi Allah ya bashi yaro mai kwarai abinda ake so Allah ya baka na kwarai namiji ya baka ko mace ya baka ko wani yayi Allah ya baka ya baka na kwarai wani na karo ko Allah ya bani da namiji Allah ya bani da namiji kan baka da namiji wanda ba musulmi ba fa kan baka da namiji wanda ba na kwarai ba fa kan baka da namiji wanda zai sanadiya kai ka huta kai da muka ji wancan yaron cikin suratul kahfi da an bashi da zai kai kai iyaye ne wuta haka in ka roƙa ka roƙi na kwarai zaka sai ce waj'alhu rabbi radiya ya ubangiji la ka sanya ce kasance yardade zaka duk wanda bai da haihuwa yana ita roƙon Allah in ya roƙi Allah ce Allah ya bani wanda yake yardade gare ka Allah ya bani da kwarai ne haihuwan ma ya ta addu'a Allah ya ya san mai yaren shi kuma Allah da kuma bashi Allah ya bashi da kwarai muna roƙo Allah ka bamu ƴaƴa wanda ke duk inda kake ya zakariya sai Allah ya ranta ya zakariya لم نجعل له من قبل سميا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا kaga wannan hadisin da ya tabbata shi sahih bukhari da muslim cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mu annabawa ba a gadon mu abinda muka bari sadaka ne hujja ne ga masu cewa abubakar siddiq ya canje gadon aisha da na idan ya yi gadon na fatima Allah ya kara mata yadda zai yi da yadda aka san sayyidina abubakar da wani ne da gudun duniya ne wanda ya bada dukiya sai gaba ɗaya Allah ya ce shi ɗai ya tufa bada dukiya sai baya bukatar komai sai kawai yana bukatar tsakakuwa inda Allah allazi yuti malahu zakka wanda yake bada dukiya sai yana neman tsakakuwa wa mali ahadin indahu min ni'matin tujza babu wani wanda ya taɓa mai wani abu da yake son ya rama kashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi cikin jama'a yana hukuma yace duk wanda ya yi wani abu cikin kuna biya shi banda Abubakar Allah ya ce illa tiga a wajhi rabbil ala shi yadda Allah kawai yake so wala sauka ya zaku da sannu Allah ya zai da shi wannan zai ci gadon annabi sallallahu alaihi wasallam ya danne gadon annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya yaba cewa ya ka duk dukiya kai ya kawo ta yana neman yadda Allah kuma shi dai annabi ya ce duk wanda ya na rama banda shi bai ci gadon na Fatima ba a cikin san bai kuma wani abu gona ce ya bari kuma gonar da ya bari an mai ta an mai ta cikin cikin dukiyar musulmi na don abin da ya bari ba ba Abubakar ya ci gonar ba an san gonar Khaibar take ba a san Abubakar Siddiq ya ci ta ba ko ya yi amfani da ita an mai ta cikin dukiyar musulmi shi kan shi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu da ya hau mulkin da ya zo sauka ya hau khilafa ya zo sauka sai kira na Aisha ya kira diyar shi yace ku ya duk dukiyar da ke gare ni kafin in shiga mulki duk abin da ya tsaro cikin ta na albashi na to ku cire an bani abin da ya fi yawa kenan abin da ya fi karfi na kenan kaje albashi ne dai ne ba amma yace tun da na ci wannan albashi ina matsayin shugaba ina matsayin khalifa duk abin da ya rage wanda ko da na hawo mulkin nan ban da shi to a mai sai wata an an yi overpayment abin da aka bani ya fi karfi abin da nake da shi wannan shi ne ci dukiyar wani wannan shi ne dukiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ya gafa kenai kelai na yaki jingina ya ya ya kabu sha'i Annabi sallallahu ba dukiya ya bari ba bai ba komai ba abin da ya bari shine ne shine waccan gona kuma tana nan amma sheta amma sheta cikin baitul malil muslimina don haka Abubakar Siddiq wannan kallafi yake mai da shi dukiyar kowa ba Allah tabaraka ta'ala sai an sama Annabi Zakariya yake mai ya Zakariya inna nubashshiruka bi gulamin muna yi maka bushara da wani yaro da za a baka ismuhu yahya sunan an yahya lam naj'al lahu min saniya kafin shi ba mu taba samun sani ba abinda as-sami ɗayan biyu mai suna alatun mai suna sami ba mu taba samun wani mai ba taba yin wani mai suna yahya ba shine na farko ana cewa sami tamka ba taba sabai da tamka. amma fuskara ta farko malamai da sun fuskara wannan amma fuskara ta farko su malamai suka ce ta fi karfi domin samiya annabi ya aya an samu wanda ya fi shi irin shi da wanda ya fi shi domin bi ijma'il ulama annabi Yahya da kai daraja annabi Ibrahim ba don haka min abru kafin shi an yi wanda wanda ya kasance tamkatai da wanda ya kasance ya fi shi ne su annabi Isma'il ne su annabi Yaqub ne su annabi Yusuf don haka samiyan mai suna ne ne ba taba samun wani da ake ce mai haya ba in ga cikin mu'jizojin da Allah ya bashi tun kafin a haifai aka yi bishara da haihuwar shi sannan tun kafin a haifai Allah ya sa mai suna sannan kafin shi ba a taba wani mai suna irin shi ba Allah ne ya gaya muna Allah ya kira shi a ina ya kira shi ya ba mu labari cikin suratul al-imran ونادت الملائكة وهو قائم يصلي هنالك دعا زكريا ربه وما كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد إنها كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين wato kissa annabi zakariya tana da alaka da kissa annabi maryam da kissa na maryam Allah ya kara mata yadda a wajaje da yawa cikin qur'ani Allah na ambato su tare kame da Allah ya ambace su anan da suka ja karanta cikin suratul ali imran sannan daga cikin suratul maryam ana gama labarin annabi zakariya za a zo da labarin annabi maryam Allah alaiha salam anan sai Allah ya ce bayan shi annabi zakariya shi yayin renon na na maryam lokacin da ya shiga inda take sai ga wani abinci yaga abincin rani a lokacin damana yaga abincin damana a lokacin rani ala ya maryamu anna laki hada yace ya kaina ina kika samu wannan ya aka kina samu wannan abinci qala huwa min indillahi yace wannan daga inda Allah ne inna Allah yarzuqu man yasha'u bighayri hisab Allah na azurta wanda ya ga dama ba tare da hisabi ba tare da ya tsaya lissafi ba sai ya gane cewa to lalle lalle Allah yana da iko babba wanda ke kawo mata abincin rani lokacin damana abincin damana lokacin rani to ni ma zai iya bada tsana kai wannan shekarun hunalika da azakariya rabbahu a wannan take zakariya shi ma cikin mi'rab inda take bauta sai ya daga hannu shi ma ya kira ubangiji ne قال rabbi هب لي من لدنك ذرية innaka إنك سميع yace ya Allah ina roƙonka ka bani zuriya ta kwarai lalle kai mai jin addu'a kake fanadatul mala'ikatu shine na Allah ce ya zakariya mala'iku suka kira shi a shi fanadatul mala'ikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab anna Allah yubashshiruka bi yahya sai mala'iku suka kira shi yana nan cikin inda na Maryamu take sallah yake roƙon Allah shi ma yana nera roƙon Allah yana sallah sai mala'iku suka kira shi cewa muna yi maka bushara da da annabi Yahya shi ne nan Allah tabaraka ta'ala ya ba mu labari ayya zakariya sai mala'iku suka kira shi kamar da Allah ta cikin suratu maryam cikin suratu cikin suratu al-imran mala'ikatu in inna inna inna nubashshiruka bi gulamin muna yi maka bushara da yaro wato Allah zai baka yaro ismuhu Yahya sunan yaron Yahya lam naj'allahu min qablu samiya kafin shi babu wani mai suna irin nashi haka aka mai bushara sai dadi ya cika zuciyar shi duk ji dadi yayi mola abin ka na ɗan adam na duk wanda aka za zaka samu abu kaza zai kasance na maimai ya ga wani irin abu ne zuciya ta tashi cika da tunanin wani irin abu ne ya Allah yana son dai a bashi labari a dai bude jikka a gani ni a cikin wannan jikkar yadda dan adam ke in an koye mai wani abu yana son sai dai ya ga wani irin abu ne sai ya ce qala rabbi la yakunu li gulamu na ubangiji sai na yazo samun wannan tsad na san ikon kana da komai dai ba ki je tun mata ta bane zai ce wani gefe na ya Allah a gaya mini sai nayi wani abu kafin in samu sai nayi wani sababi wa kana kuma a ci afiyan mata ta baka ce ba ta haihuwa bale ya tsammanin ta gefen ta Allah da tabari anna yakunu li gulam ta wata hanya ya Allah zan samu ta wa wa kana kuma a ci afiyan ga mata ta baka ce wa qad balagtu min al-kibari asiya gani kuma na kai tsufa shekaru sirin yawa girma yayi yawa malam yace aini ayata sirri da kai kashin shekaru mi akin wa shuguna sana mala yace shekara ta 120 wannan lokacin ku da yayin wannan addu'a ku da ta mai bushara da al'ada ɗan shekara 120 ya haihuwa ko da mata ta tsara haihuwa ko a shekara 18 aka auren mai kishi ya kai shekara 120 ya wuce haihuwa bale kuma ga mata ta ita ma ba ta haihuwa na farko ita rashin lafiya rashin haihuwa gare ta ba wai ta taba haihuwa ba ce shi Annabi Ibrahim lokacin da aka bashi lokacin da yayin ko aka bashi Ishaq an taba mai haihuwa sai haihuwa ta dauke amma shi ba taba mai haihuwa ba shi ba taba mai haihuwa ba dan yayi yayi addu'a Allah ya bashi yayi addu'a Allah ya bashi da kuma ta bakarawi bakarariya ce ba ta haihuwa qala ya Allah ya ce kadalika qala rabbuka malaiku suka ce haka dai ubangijin ka ya ce mu ga maka bushara aka yi ma wa huwa alayya ayyun shi wannan abin mai sauki ne ga ubangijin ka wato mai sauki ne ya ba baka haihuwa bayan ka kai shekara 120 kuma mata ka ta haihuwa wa qad khalaqtuka min qablu Allah ya ce mai na halitta ka tun kafin yanzu wata Allah ya kuma malaiku suna ga mai wannan an halice ka kafin yanzu walam ta ku ba kasance komai ba watan ka fi sauƙin halitta halittar ka ta fi sauƙi bisa ga baka da kai ma ka tuna haka aka halitta ka da ba komai kake ba aka halice ka wannan da ya halitta ka shi zai baka haihuwar da bayan ka girma ka kai shekara 120 kuma matarka tana bakarariya ba ta haihuwa sai aka yi kaza qala rabbi ja'al li aya قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا Allah ya ce kala rabbi alli aya sai annabi zakariya ya ce ya Allah ka sanya min wata alama da zan gane cewa to zan haihu qala su Allah ya ce mai aya ka Allah ta kallima nasa salasa layalin aya ka shine ba za ka wa mutane magana ba har dare uku da ne su sawiyan kana lafiya lau ba rashin lafiya za ta kawo ka ba tawiyan hali ne na shi zakariyar shi ba zai wa mutane magana ba ba wai kwana uku jere da juna ba tawiyan zai iya ɗaukar jere da juna kuma zai iya ɗaukar kana lafiya lau amma ya ce ya zan halan min zakariya zakariya kai lafiya kalau ba rashin bakin ka zai kamu da rashin lafiya ba ne ba rashin iya magana zai kama ka ba ba wani ajizanci zai kama ka ba amma ya kasance kana lafiya lau amma ba za ka wa mutane magana ba har kwana uku fa kharaja ala qawlihi sai ya fito ga mutane ne min mihrab da inda yake bauta ayil masjid malaikin daga masallaci wa kanu yantadibuna fatahu suna jiran ya buɗe kofa ma ya fito li sallu domin su yi sallah da amrihi ala ada da umumi ne sai suna jira ya dai suna jiran ya fito su shigo masallaci ne sallah sai ya fito ko da ya fito fa da ala qawmihi min da mihrab sai fito ma mutane ta hanyar ta mihrabin da yake fiki fa auha ilaihim sai musu ishara an sabbihu bukratan wa ashiya ku bauta ba ubangijin ku yi musu tasbihi ku mai tasbihi safi da yamma ba sai mun gade magana yana nuni cewa mu ce mu sallah Yi ya faru ashe yayi alƙalla ya nuna ne alama ta zai haihu idan zai haihu alamar da zai gani ta rashin haihuwa ta cewa zai haihu shine yayi kwana uku yana lafiya lau amma baya iya wa mutane ne magana sai ya ya يا يحيى خذ الكتاب بقوه وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا Allah tabaraka wa ta'ala ce wa mamu labari daga nan sai aka tsallace yanzu an tsallace akwai da cikin kwara ce al-hasbu bil ijaz al-ijaz bil hasb sai kasance an take ta labari da kuma da ga muku a cikin sura a cikin suratul kafi labarin qur'ani bayan shiga cikin details da aka yi jiya aka yi yau ga abin da aka yi kina son ku ci darasi haka yanzu Yahaya haya ya girma yanzu an yi intikali daga maganar cewa Allah ya yi ma mahaifi ne bushara da shi ga alamun cewa zai haihuwa kai ne ba zai yi magana ba iyalai ne har kwana uku to yanzu har Yahaya ya girma ya kai da haya? sai Allah Allah ya bashi mazanci ya Yahaya kudin kitaba bi kowace Allah ya biya biya da waya annabi ya magana ya kai Yahaya ka littafi da karfi wasan mun baka littafi karki littafi bi kuwatin bi ilmin wata ya kasance ka san abin da ake littafi kuma za ku koya mutane abin da a cikin littafi addinin musulunci addini ne na karfi ko dai karfin ilimi ko karfin hankali ko karfin basira ko karfi na jiki don shi Allah tabaraka taala yana magana fara sai cewa iddu lahum mastaratun min quwwati fi musu bin karfi yau kasashen da suka fi kowaɗanne karfi a duniya bin da musu super powers Har yanzu magana ƙarfi ce don haka Allah cikin mutum Qur'ani anan sai yace wa lahum masaratun kace min quwwati domin duniya za ta ci gaba da amfani da ƙarfi, ko dai ƙarfi na ilimi ko ƙarfi na basira ko ƙarfi na hankali ko ƙarfi na jiki duk abin da ake bukata ne don haka khudul kitaba bi quwwati kai littafi da ƙarfi, a karkashin wannan ayan malamai suka ce ya kamata duk abin da kake yi a ga alamar ƙarfi ga aikinka annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa habbu ila Allah min al-mu'min al-dha'if mai karfi ya fi alkhairi kuma Allah ya fi so bisa ga mumini mai rauni amma dukkanin suna da alkhairi in dai mutum mumini ne yana da alkhairi amma mumini mai ƙarfi Allah ya fi so kuma ya fi alkhairi ga annabin Allah annabi haya Allah na ce mai kudin kitaba da quwwa kai kitsa da karfi ba a so a ga musulmi da kasala kasawa ce a saka makarantar boko ka shiga mutane na yi suna ta tafiya kai ake ka fita ka bari ka kasa kasawa ce babba makarantar addini a kai ka ka da ƴan uwanka suna zuwa a kai ka kasa ka daina zuwa takawa ne kana noma wani na noma jama'a na noma ragganci saka kasa yin noma takawa ne kana kasuwa kana kana da shago kasuwa kuwa san kana fita ka kasa fita wata a ganki da bishiya in wannan inuwa ta kare ka kuma wannan inuwa kana ta tamanni kana ta buri Allah ya baka kaza Allah ya baka kaza abinda ake so kaza al-mu'minul qawi mu'mini ne karfi zaka wajen karatu a ganka da ƙarfi wajen karatu wajen sana'a a ganka da ƙarfi in noma kake a ganka da ƙarfi duk abin da kake ga ciki annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan an yuslahu Allah yana son ɗayan ku idan yayi aiki ya ga yayi shi da kyau haka ake so a ga in jira kake a ga jira ta kafi kowa ƙarfi in wani abu kake a aga kafi kowa jajircewa da fitowa da nema nema na kwarai haka ake so hatta da kabari za a gina annabi sallallahu alaihi wasallam yana so a gina mai kyau a yi shi a ga cewa lalle wanda ya gina wannan kabarin yana da karfi ya san aiki yana da karfin ilimin iya gina kabari yana da karfin ilimi na gina kabari wata ran ya hadisi ya tabbata cikin shuwa da iman na imamul bayhaqi an kewaye ana gina kabari sai annabi sun ce ku gyara nan ina yi shi da kyau hatta wannan nasu annahu sunna an mutane suka tsamaya sunna ne yanzu a kabari sai ayi bi irin wannan abubuwan sai annabi ya ce musu amma inna hada. la yabughu al-mayyita wa la yanfa'uhu ayi kabari ne kyawo a gyara baya amfanin mamaci kuma baya cuta mai da aiki ne yake shiga kabari ko ni muni kabari idan mun mumini ne zai ji dadin kabari ko ni kyawun kabari idan ba mumini ne ba zai ji dadin kabari ba to don me nake ku gyara amma inna allaha yuhibbu ahadukum idza amila amalan ayyukidahu abin da kai sai ku gyara wannan kabari domin Allah yana so duk aikin da kai a ga kai shi da kyawu kyautata aiki da kasance cewa in kin tela akai sai wadinki ka ya fi na kowa kyau kina tsakarar nan karfi na basira na iya hidda style daban-daban na dinki masu kyawu wannan abin Allah yana so ne ibada ne in dinki kin gini kake yi aga kai duk yi gina za aga taka tana da karfi taka tana da kyawu in bugun falo kake yi aga duk ka buga falo baya yoyon ruwa in indomi da shayi kake sayarwa a jina ka tafi ya fita daban Allah yana so wannan duk aikin da kake yi Allah yana so a ga naka ya fita unique naka ya isa gaban ka kyautata na iske wajen aiki ka iske tsafta lafiya lau yayi abal da na iske yayi kyau yayi quality in kai abu to haka Allah ya ce in ji annabi sallallahu alaihi wasallam inna Allah yuhibbu ahadukum idza amila amala ayyukum duk da yanka za a yi za ka kalkun fa asilul islam idan za ku kashe kalmari idan za ku kashe maciji idan za ku kashe kunama ku kyauta da kashewa ku kashe ta da shawo idan wa idan za ba ku riba in yanka za ku za ku yanke kaza ko rago ko akuya ku kyauta ta yankewa wal yuhitta ahadukum shafratahu ayan ku yawata hu kashi wal yuhitta rabiyatahu da hutar da abin da yankewa wato musulunci idan ka je ka tsace ɗakin mace guda biyu wannan ga famfas ɗin yaronta wannan ga ɗan ta ƙasa wannan ga wandon mai gida da ya bari ƙasa ka je ka tsaye ɗaya kuma tsabar tsabar komai inda ya kamata a aje Allah ya fito ɗakin wacce ka shiga ɗakin wannan Allah komai ya fito mai kyawu komai za yi inna Allah jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne yana so abu mai kyawu kyawo ka ƙara abubuwan ka sai kyawo ba tare da girman kai ba ka ƙara abubuwan ka sai kyawo ba tare da alfahari ba haka Allah yake so kaga komai ya tafi dukkan da masallatai hadisi ya inganta amma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bil masajid an tubna fi duri wa an tuqayyaba wa tahara annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci a gina masallatai a cikin unguwan ne ba a gina masallaci can wajen unguwa a cikin a cikin ga unguwan mu nan amma sai muke sai kilomita ɗaya kafin mu cimma masallaci annabi ba ya hana haka nan a gina masallaci su juya cikin gidaje wa an tuqajjaba a sa masallaci turare wa an tuqahara a tsaka masallaci watan duk aikin dauda da aikin kazanta da aikin koma baya da aikin da zaya ce wannan aikin bai da quality ko Allah tabaraka taala bai so ne saka littafi in zaka yi tsawa kai littafi da karfi abinda ake ne kai littafi da karfi da fahimta da basira ya kasance kana da kai kainin basira kana da kainin basira da ake cewa shine Allah tabaraka taala ya ya ya kai ya kudin kitaba bi quwwatin karki littafi da karfi wa atainahu al-hukma sabiya mun ba shi hikima da iya magana da iya hukunci kin na kalkari ba annabci aka ba shi ba iya iya magana da hikima ta magana wasu malamai sun ce wata ya fito da yara iyaye suka ce mu je wajen wasa ya kai ya haya yace mali hada kulikna ba don wasa aka halice mu ba zaka ce Allah yake wa atainahu al-hukma mun bashi hukunci mun bashi iya magana sabiyan yana dan yaro wa halalan min ladunna mun ba shi so da wajenmu ko da aka haifai mahaifi shekara ɗari da ashirin zaka ya tsufa mahaifi ne bai iya kawai bai iya gwada ma yaro so mahaifi ce ta tsufa ba ta iya gwada ma yaro so da haka ne wa hananan min ladunna sai muka bashi so da gare mu maimakon son da iyaye ke wa ƴaƴansu sai mun kasance mun nuna mai wannan so hananan so har shine halalan don daga za samu Allah wasan wanda ke son mutane wanda ke son yaranta da Aisha ce mata Hanna shine wa ananan min kuma muka bashi ko daga wajenmu. wa zakatan muka bashi tsarki ya kasance kansa kace da biya ga wajen wasa ba da yana kalani bai aikin asha ba a tarihi ne na baya babu aikin asha zakatan kace ne wa kana kaciya, kuma ya kasance mai tsoron Allah ne kaga Allah ya ji mutum da kai ne ce wannan mai tsoron Allah ne kaga iyaka ce kashe da tsoron Allah kenan ko annabawa Allah sun samu tsarkaka annabawa Allah sun samu yabo da gare shi Allah yana yabon shi da cewa mun bashi so daga wajen mu ko mun yi ce kuma ya kasance mai tsoron Allah ne shi tsoron Allah ne wa barram ne, ya kasance mai biyayya ne ga iyaye ne wannan shine addinin musulunci da ka daga da nuna maka muhimmancin iyaye a ayi musu ladabi muhimmancin iyaye a musu da wanda ya kai yara ne wajen kasuwa ai su nemi kuɗi su iya mai da biyar goma su iya mai da goma ashirin bai kai su makaranta addini ba ko ya kai su noma noma ya suka iya shifta ya fito bai koya musu addini ba ko ya kai su makarantar boko ko ya koya musu rubutu da karatu na zamani bai koya musu addini ba ya shi kanshi domin a gona babu illa kisa kawa uban kala da ji a gona babu inda kawa mahaifiyar kala da ji a gona a kasuwa ba illa kisa kawa iyayen kala da ji a makarantar boko babu barin yi ma iyaye ladabi amma a makarantar Allah a makarantar addini da ka tafi ta ce wa barran biwalidaihi ووصينا الإنسان بوالديه إنسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين وبالوالدين إحسانا da ka ɗaga shi Qur'ani abinda za a dinga gaya waɗannan naka shine ya kula da kai sannan naka ya maka ladabi zaka wannan shine makarantar addini zaka kowa ya kai dane makarantar addini domin duniya kai idan duniya kake so dan kai samu don za ka shigo boda dan ke zuwa makaranta idan duniya kake so dan kai samu don za ka shi kasuwa ɗaya zai zuwa makarantar addini idan duniya kake so dan kai samu don don za ka shi makarantar boko ɗaya to kai makarantar wauta domin wa'annan wuraren da kake kai shi babu inda ake cewa yayi da ya baka sai an zo makarantar addini ake cewa yayi maka ladabi ya baka na sha faɗi a wajen karatu ba da wa'annan misallan guda biyu cewa Professor gondo Allah ya rahama saka sakkwato ne ke ta taɓa wannan labarin yake da ke su Ingila ya yi zama wani wani gidan wani bature akwai wanda ake cewa host family idan kai ba ba makka ba bature ba idan ka je turai sai kai ka gidan turawa sai ka zalla kare da su domin ka je da suke magana ka iya shi ma Professor Egondo an yi ne haka da shi ke bar wannan labarin ta hanyar da bai kai fara ɗaya ba yace aka kai shi aka kai shi gidan gidan wani basiri da kai shi tsohon gidan yana zaune gidan tare da kuma shi zaune a jima ka dan sai tsohon ya kika ya kika ya kika kowa ya kame shi babu wanda ya shi sai shi professor ya wanda ya zo ba ko sai a kula da wannan tsohon sai karshe sai Osman Lucky da Allah tsoho ne bari ya mutu da ya mutuwa ya ya ga ya mutuwa bari ya mutu to ku hada wannan da Abdullahi ne Abbas sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadda kira aka fatawa Makka wani zo da ya ce ya ɗauko daga kafatu ne ya yace yabna anna rasulullah ya kai an bakku manzo Allah na zo yi fata wani ka ganta da kiraki ko ko ta fito wuya da kake kashi ne kake tsari za zo ta aikin hajji lafiya ta hakkin ta ita hayyan ko ta ji ta hakkin ba saboda ita ta ci kake ne mata fitsari ne mata kashi tana fatar ka girma yanzu kuma kana fatar ta mutu kasan ba da girma ta ta yi ba duk wanda ya fara fitsari da kashi aka sai ya mutu yana ba ba ta yi ita ce za ta daida ba kaga biya ga mai makarantar addini inda Allah ke gaya mai amma shi wancan wanda yake old man lakin da kaga da kile in da TV ta karanta a cikin TV babu barin bibu mai iyaye in ka miki yayi cikin miki babu barin bibu mai iyaye in academic ta karanta sai academic babu barin bibu mai iyaye to haka idan ka hana kanka yake karatun addini ka sace ta boko zai samu duniya in ya samu duniya babu inda aka ce yan mata abin da aka ce sanya abita ya yi gubara ya aje maka yayi sai ka je ka nemi naka kai ka old man let you die a baka ta kawai haka yake mata haka ake koyawa a boko amma kai ko kai da addini yake koya mai maka ladabi haka yace da addini ne sai tuna 'Ah ya samu babban mukami a boko ya samu kuɗi a gona ya samu kuɗi a kasuwa ai ai a kyauta ma iyaye sai ya iba kyautata ma babban abu in kan rasu kuma ya maka addu'a in kan rasu awwaladun salihun awwaladun salihun yad'ulahu ko da na da gari da ke bai addu'a in ce ba ta na gari ke dinga mai addu'a kuma in an ka yi sallah a baka lada in yayi azumi a baka lada don a kiyaye addinin musulunci a koya mai yara addinin musulunci a kai su makarantar islamiyya a kai su makarantar allo sai su tashi sai su iya cewa a shakurani abin da ke cewa wa barram bi walidayhi Allah yana yabon annabi da Yahya sai ya kasance mai wa iyaye ne ladabi walam yakun jabbara. bai kasance mai girman kai ba rashin wa iyaye da shi alama ne na girman kai asiyar bai kasance mai yawan sabon Allah ba Allah ya yaba Allah ya ce salamun alaihi amincin Allah ya tabbata gare shi yawma wulida ran da aka haife shi wa yawma da radda zai mutuwa wa yawma yub'athu hayya da radda za a tada shi da rayuwa wa'annan wuraren guda uku wa'annan lokutan guda uku cikin su suke zama cikin jiki da su wa'annan lokuta na farko yau mawulida wanda aka haife shi maka ita kuka ya shigo cikin wani yanayi da bai saba ba ya shigo cikin wani zafi ya shigo cikin baka da an haifi yaro ya fara ya ta kuka ana haihuwa ta shaɗan zai fara taɓa shi in yana cikin cikin mahaifiya ta bai san shaɗan ba bai san akwai shaɗan ba sai ta wasa cikin cikin mahaifiya ta yana kai yana kawo lafiya lau yana fitowa duniya sai ya ada kuka sai Allah ya ce wa salamun alaihi yawma wulida shi aminta Allah ya tabbata ga shi da aka haifai wannan tsoron Allah ya cire ne shi wa yawma mutu da ranar da zai mutu a ranar da mutum zai mutu ya tabbata da tashin hankali kenan ya bar wannan duniyar da yazo yana kuka ya shiga wata duniya ka kuka inda yayi abin kwarai ba sannan ko wani abin kwarin da yayi sai ya sai ya samu firgita Allah ta sai ya ce kafar jira da wata fisga da wani zai cire daga wannan tilgar da Sa'ad bin Mu'az ya kira Sa'ad bin Mu'az da ya rasu da al'arshin Allah ya girgiza saboda girman rasuwa dai amma annabi ce shi ma sai da kabari ya girgiza yayi mai irin welcome to kabari akwai ta girgiza da ya kira mutane kisan cewa nan ba can bane ce yawa kowa ita da akwai wanda zai kira annabi ta rasa bin mu'az ya kira amma shi ma bai kira ba don ka komi imanin kai ka shiga sai ka samu wannan firgita sai ka samu wannan a a daka maka tsawa kasa ta karbe ka ka san cewa ta ce da kai takawa yanzu ka shigo ka shigo cikin ta to shi wannan ranar ma yau mai nufi da zai mutuwa zai samu natsuwa zai samu aminci daga Allah wa yau mai yub'atu hayya da ranar da aka da shi kaga za ta shi kai iya kakkai gida gida a tadda mutane ufatan uratan gurla a tadda su kafuntaye a tadda su babu kaciya a tadda su babu takalli a cikin wannan tsananin annabi ya ya samu yabo daga Allah zai tashi yana cikin aminci wannan ranar muna roƙo Allah ya sadda mu cikin aminci mu ma wannan ranar Allah ya gafarta mana zunubanmu Allah ya sa mu ma mu kasance masu wallahi ga iyayenmu Allah ya sa da mu kasance masu girman kai Allah ya sa da mu kasance masu yawan saba mai a nan za mu dakata yau abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya shafe cikin kan mu shafe cikin tafan mu gobe insha Allah ya za mu tashi labarin da na Maryam Allah ya kara mu yadda sai a kusa da yoyin

idan ya hidda mani azumi ne ya kari, fitar da mani da gangama da mafarki ba yana kare azumi domin Sheikh Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yana hada hadisi biyu da yace wannan yake da hadisi na farko Annabi sai ya ce da ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu min ajali da azumi yana bare abinci ne da abin sha da shawa ce saboda ni a wani hadisi sai Annabi ya fara ne ake nufi da shawa qala ara aita aw yati ahaduna shahawatahu fa yasulu lahu fiha ajr ai mali ne da su qala ara'aytu in wada'aha ai wada'a maliyahu fil arami akana alayhi wizr eh to haka wannan hadisi guda biyu an hada suna nuna shi ne shawa zaka wanda mani ya fito ma cikin azumi to lalle sai ya da gangan ba cikin mafarki ba da shawa to sai ya maimaita azumi azumi ya kare amma dai maimaita ɗaya ne kawai ba ka fara da shi ba wancan cewa in ya kai wa wata mata magana wanda ya mata magana yana jawo haka yi mu mace magana ba ba ne. in ba an sassauta mauya ko an isa sassauta mauya ba wala yahdana bil qawli haka Allah yake sanai ce wai za su antumuhunna mata'an fasabuhunna min wara'i hijab inna shayyimu mace magana ba haramun bane dan ko ne ahara yi cewar cewa kalamu kalamiha sai ce wata lazubi bi kalamiha yin magana ta jin daɗi shi ne haramun za ka ce daina irin wannan magana kuma tunda ba mata take ba ce ban magana da ke bari har su ne wuce ana magana da ke yace za a ɗaura aure za a ɗaura aure sai ya za a ɗaura amma da duka alama sai bayan azumi don ba mu tsara da aure sai azumi a dai ka hausa wallahu ta'ala Thank you. hukuncin jinin haila jinin jinsi ta hanyar hukunci hukuncin su daya suna hana sallah suna hana azumi suna hana abinda abin da jinin haila ke hana jinin jinsi yana hanawa sai dai ya zo ga jinin haila da su kwata kwata cewa shi na jasa ne za ka jinin nifasi ko da ake gina jasa ne a ne ya fi ga jinin haila amma a yanzu shi jinin haila ya zo kwata kwata cewa shi shi na jaka ne cewa a wanke shi sannan shi jinin nifasi yana daɗewa shi jinin haira mafi yawa in yi tsawo ya kai kwana goma sha biyu shi ne mafi yawa ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce za ki sato akalin wazini idan kunna da har dahar su salli. shan ta ce ne a wani na nuna cewa mace ba za ta wuce rabin wata ba shi ne kwana goma sha biyar tana haila shi amma shi jinin nifasi kan kai kwana arba'in kan kai ma wata biyu a kan wani kauli da wani hadisi da yazo akan haka za ka shine babban su amma wajen cewa dukkan suna hana sallah suna ana azumi wannan hukunci su hukunci su daya sannan tambaya ta biyu kace tambaya ta biyu mata da ta kira cikin haila wannan ba mu aka wasu saki game da aka sani dole sai an je ko da mata da miji suna nan ko kuma a je kotu aka maka manyan malamai suna yi duniya na ake Sheikh Muhammad Bukhari Shafi'i an taɓa tambaya sai gaba gare ni hukuncin saki yace ba mu ansa saki ba fatawa bane haka nan Sheikh Abdul Abbad an tambaye gaba gare ni yace saki ba fatawa bane haka nan Sheikh Abubakar Jabir Jizai an tambaye gaba gare ni yace saki ba fatawa bane su suka ta a aka shigo majalisar malamai na Saudi Arabia Sheikh Saleh Ali Sheikh an tambaya shi gare shi ya ji live program yace ko ku samu office ko ku tafi ko ku tafi samu office ko ku tafi kotu domin saki ba fatawa bane duk wanda ya wanda ya kaza mata ta saki ya ta saki ko ba ta ba ba fatawa bane saki alƙalanci ne abu ne da shiga tsakanin mutum biyu wane ne zai hukuncin jinin haila wane ita ya shafa amma hukuncin aure da hukuncin saki tsakanin mata da miji yanzu muka ce a ah, ku saki cikin haila shi ce wallahi ko da ya ya saka ina haila shi ke ta mai da auren da Allah ya haranta shi wa ya halatta amallan da ya fatawa duniya ne da ya yi kuskure yayi kuskure cewa ba ba haka ya kamata yi ba kuma ba ce ka in saki ya kace a kira mace sai a zo da ta ce wallahi cikin jinin haila ce wallahi ba cikin jinin haila ka kawo shedu babu shedu kwana nawa ta saba kaza sai yi alƙalanci akan abin da ya bayyana ko fatawa ce yi ta akan abin da ya bayyana wato mai fito zai alƙalanci ne akan abin da ya bayyana na wannan ya kawo shaidu ko kuma wannan ya yi rantsuwa baka ba mu ansa fatawa ta saki a duk inda muke karatu wannan sananne ne wallahi ta'ala duk abin da ya eh mata su ma malamai suna ganin ya kamata su karanta yadda maza ke karanta amma kasu su ɗaga sauti kamar da maza ke ɗaga sauti inda malaman malikiya mata suna karatu a asirce ne na sallar su ta magariba da isha'i akwai malaman da suka tafi akan haka amma hakan bai da lafi daga alifta sallar cewa mata su karatu sallar magariba ko su karatu sallar isha'i ko asuba a asirce amma duk malamai sun tafi cewa mata ba za su daga muryar su kamar yadda maza ke dagawa ba zaka su jiyar da kansu kace kina sallar asuba ko bakin ki baya mutawa kake zo kina sallah ko ba kike baya mun amma ta sallah ta a shi ma akwai sallah ta fa cewa ya kai abin da yafi ta bayyana karatu gogure take ji makanta wata abin zai baka mamaki mace ta je ne ba su ci ta je ofis din lakkara ya faɗi hisa baki eh ba ga ina ci ta kai sunan ta inda class ya lakkara ya kira ta cikin abin da ke fayyar ta ta daga murya ta je kasuwa ta yi sayayya, ta sai ta sai kuwa nawa a wallahi naira 15 a ka ban goma ta shikenan na doka ka je wajen musabaka kana karatu al musabaka ya tabbata ta sa sa ga je ke bi zuwa sai ai ta ya fito ciki sai a doka ta gaba duk da zo wai gaban mijin suna sallah wai wai al'aura ta kan mijin ne zuwa ya ta wannan sai na ta sabo shi sai da cikin gida daga duk sai mijin da gwada ta kare ta sallah asuba sai ta moya wai moya sai kada kada a ji moya sai ko mijin da yake zuwa ta kanin ta ke sauyin ta wanda ke sauyin ta amma alƙalin musabaka ya ga wacce da ake yadda sa da za da ake yadda ba da komai da komai ta je bi islamiya shi ma ya koya mata ta je kasuwa lakkara sun magana da shi lafiyar sai sallah sannan ya mun ya aura ce kada kada a dubai ta wannan ba gaskiya bane wannan ba daidai bane da asali wallahu ta'ala alam Thank Thank you. san cewa kunu da ruwa kuma abinci ne ruwa Allah ya ya ce man lam yat'amhu fa innahu minni Allah ya kira ruwa ba'am kuma abinci ne ba ka ruwa da kace kata dukkan su abinci ne wata wannan matsala tana da sabani kare malamai ibn Hajar ya bayani ta cikin fasul bari mujallad na hudu a kitabu siya. cewa wanda yana sahur wanda yana sallah ya zai yi akwai hadisi da Annabi sai ce dan ɗan kai kira sallah yana in ira da duk ƙwarya tana ga hannu ne to kada ya aje sai ya biya bukata kada ya aje shi ya ja bukata to kuma malamin suka ce har abinci to haka ne to in kana ci kwariya tana da hannunka dan haka ni abincin yana gaban ka kana ci saka wasu malamai ibn hajar yana cikin su yayin wannan magana cikin kasuwar Bayu din ne to da bincika ya kawo dukkan alin malamai cewa ana ci gaba wannan shi muke fahimta to in dai ba kira da kira sallah fara ba ana cikin kiran sallah ne ka ka ga ka fara ka sai a kira sallah ko kira sallah ya iske ka zaka ci gaba da cin abincin ka ko masu ganin cewa da ka ci kira sallah dole ka aji wacce suna ƙara da cewa Allah ya ce hatta ya tabayyana lakum khaytul abyad ba hatta ya khuja ba hatta ya tabayyana Allah ya ce Ka in dai ka fara ka sai ka kiran sallah inda annabi ya ce kada ka addu ƙarya sai ka biya bukatar ka to duk ƙaryar da ka gaban ka lalle zaka yi amfani da ita sai ka biya bukata wanda yake wannan kauli akwai malamai da yawa mu ake kuna masu wannan magana wannan shine fahimta Ibn Hajar wannan shine fahimta Imam Shawkani wannan yake fahimta da yawa daga cikin malamai wanda ba zai iya yanzu amma wannan su bi tabbata da yake fahimta sai Ibn Hajar da Imam Shawkani kuma kauli ne mai karfi zaka ka mu ce azumin ka ya baci ba amma akwai masu ganin azumin ka ya baci shi ma tsauni ne domin saddu zariya domin a rufe kai kace kullu haka ka kai ya kasance ka lalata lokacin sahur kai inda kake babu lokacin sahur wallahu ta'ala ala ai سبحانك اللهم la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you.